Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirma na hantsi ga kanin labaran duniya. Musulmi a sassan duniya na ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah karma bayan ganin jinjirin watan Shawwal a jiya Asabar. Kwamandan dakarun RSF da ke gwabza fada da sojin Sudan Haman Daglo ya tabbatar da ficewar dakarunsa daga babban birnin kasar Khartoum. adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa a myanmar ya zarce 1,700 ya zuwa yanzu To ga labaran kamar yadda suke. Saudiya da wasu kasashen duniya da suka hada da Najeriya, Nijar da Nijar sun gudanar da bukukuwan idin karamar sallah a yau Lahadi. Amma sauran kasashe ko kuma wasu kasashe daga gabas ta tsakiya ba su yi hakan ba har sai gobe Litinin. a jiya asabar ne mahukuntan saudiya suka yanke hukuncin cewa yau lahadi 30 watan maris 2025 ta ce ranar idin fitar biyo bayan ganin watan sharwar a ce wata sanarwa da masarautar saudiya ta fitar da ta kafafen yaɗa labarai rundunar sojin najeriya ta ce waɗanda suka tayar da mummunar zurma a ranar juma'a da ta gabata a birnin abuja su ne suka fara buɗe wuta a kan jami'an tsaro lamarin da ya kasance har aka samu asarar rayukan mutane goma sha biyu zo ta barke ne a ranar juma'ar da ta gabata lokacin da mabiya mazhabar shi'a a najeriya karkashin jagorancin ƙungiyarsu da ake kira islamic movement in nigeria suke gudanar da gangami da jerin gwano a birnin abuja don tunawa da ranar quds a matsayin nuna goyon baya ga falastinawa bayanan sirri da kamfanin dillancin labarai na afp ya samu daga gwamnati sun tabbatar da cewa masu zanga-zanga sha ɗaya da kuma jami'in soji ɗaya ne suka rasa rayukansu a rikicin jamhuriyar nijar ta janye daga rundunar haɗin gwiwar da ke yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin chadi na yammaci da kuma tsakiyar afirka tana mai cewa yanzu a maimakon haka za ta mayar da hankali ne wajen kare ayyukan samar da ɗanyen manta daga mayaka masu ikirarin jihadi sanarwar da mahukuntan ƙasar suka yi a jiya asabar na zuwa ne a daidai lokacin da tankiya ke ci gaba da ta'azzara tsakanin ƙasashe hudu da ke iyaka da tafkin chadi tun bayan juyin mulki da soji suka yi a kasar a shekarar 2023 ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na radio france international kwamandan rundunar kai daukin gaggawa na rsf a sudan ya ce lallai mayaka sun janye ko kuma mayakansa sun janye daga babban birnin kasar hartum wadda mayakan rundunar sojin kasar suka kwace janar muhammad hamdan daglo ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar wa mayakansa a yau lahadi kwanaki uku bayan da mayakan suka ce ba za su bi ka wuya ba duk da ayyana kwaci birnin da sojojin sudan suka yi kusan shekaru biyu bayan barkewar yaƙi a tsakanin su dagalo ya tabbatar da cewa dakarunsa sun janye daga khartoum amma za su dawo da ƙarfinsu nan gaba rundunar sojin amurka ta kai farmaki ta sama akan mayakan is a yankin puntland na somalia a jiya asabar wadda ya kashe ɗimbin mayakan ƙungiyar kamar yadda ɓangaren da ke kula da nahiyar afirka na rundunar ya bayyana a wata sanarwa rundunar ta ce an kai harin baya-bayan nan ne da haɗin gwiwar gwamnatin somalia kuma an samu sansanonin is da dama Ƙungiyar IS ta Somalia dai karama ce idan aka kwatanta da ta Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida, amma tana samun karfi a yankin Puntland mai kwarekwarewar cin gashin kai. cutar kwalara ta barke ta barke a angola ya ta kashe mutane 329 kamar yadda watan hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a wannan asabar tana mai gargadin cewa akwai yiwuwar yaduwar cutar a sassan kasar adadin waɗanda girgizar ƙasa da ta auku a myanmar ta ci watan na ci watan adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da hauhawa a wannan lahadi a yayin da masu aikin ceto daga ƙasashen waje suka shiga ƙasar inda asibitoci suka cika makil da waɗanda suka jikkata girgizar ƙasar mai ƙarfin 7.7 a ma'auninta wadda ita ce mafi ƙarfi a cikin shekaru 100 da ta auku a watan ta auku ne a kudu maso gabashin kasar da yaƙi ya daidaita inda ta kashe kimanin mutane 1,700 ta raunata 3,400 kana 300 suka ɓace zuwa wannan lahadi kamar yadda gwamnatin sojin ta bayyana jagoran gwamnatin sojin kasar janar ming on ya ce adadin waɗanda wannan bala'i ya ritsa da suna iya karuwa yana mai bayyana halin da ake ciki a matsayin gagarumin kalubale ga gwamnatin sa. a yau lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce kwalliya na biyan kudin sabulu a game da matsin lamba da sojin ƙasarsa ke yi wa hamas a gaza yana mai jaddada cewa dole kungiyar ta yankin falastinu ta ajiye makamanta kalaman netanyahu na zuwa ne a yayin da masu shiga tsakani watan masar katar da amurka ke ci gaba da kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma